وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah da ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wanda ya ya yi daidai da wannan dare na laraba daren sha takwas ga watan zulhijja hijira na da dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan august miladiya dubu biyu da sha takwas wannan shine darasi na bakwai cikin wannan littafi mai albarka na shittal haisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi na الشيخ محمد muhammad الدين Albani رحمه الله ta'ala. Yau za mu tashi kan gaba na bakwai shine inda yake cewa a as-sujudu gaba na bakwai zai magana ne akan sujada bayan abin da ya gabata na ruku'i a daidaita rukunan ruku'i da kuma daidaituwa a ruku'i da sauransu gaba na nan na bakwai ya ce a sujudu sujada sai ce matsala ta tamanin da shida sun ya ƙulu dama ƙarshen gabar ruku'i ya tsaya mana ka ɗago daga ruku'i har ka yi addu'an ɗagowa daga ruku'i to sun ya ƙulu sannan mai sallah sai ya ce allahu akbar ya yi kabbara wujuban wannan kabbaran wajibi ne sai ya faɗa kenan za ka yi kabbara ne na tafiyar sujada to furta wannan kabbara kadai ma wajibi ne balle kuma zuwa sujada sai matsala ta gaba wayar faɓu ya dai saboda ana samun matsala galibi idan muna bibiyan limamai ana sallah liman yana yin kabbara kabbaran liman sai ya ɗauke maka sai mun sha'afa in mun zo salloli mu kadai galibi za a je ruku'i ko ya ɗago tun da shi kadai ke sa sai ga shiru yake yi baya kabbara yana ga wai ai kabbara ta inda ma mu tattare da kai zaka yi dan yaji wani lokaci man ka zo kana bin mutum sallah in bai sani ba ma sai an ga mishi ana bin ka ba in ba ka ba zai je da kabbara ba kai sai ka zo ka dago ka gari yayi raka'a sai ma ya barka saboda ya doka in dai ba wani karyayi a'a wannan furta kabbara wajibi ne sai dai in kana bin liman furta wal liman ya dauke maka sai matsala ta tamanin da 87 yace wayar fa'u yadaihi sai kuma ya ɗaga hannayensa sama ko setin kunnuwansa ko setin kafadunsa kamar yadda muka karanta a baya ahyanan amma wani lokacin kenan wani lokacin zaka je sujada din ka zo kabbaran tafiya sujada ka daga hannu tukuna sannan ka tafi sujada amma ba ko da yaushe ba kenan yin shi ko da yaushe bid'a ne barin shi kwata-kwata ma bid'a ne ka rika musanyawa wani lokaci ka ɗaga wani lokaci ba sai ka ɗaga ba sai kuma alkururu alal yadaini gangarowan akan hannu ake gangara kenan in zaka je sujada hannu ya fara zuwa sannan gwiwa ya biyo baya ya ce yace thumma yaqirru sa'annan ya gangaro bayan ya daga hannayensa na zuwa sujada ya gangara ila sujudi zuwa sujada ala ya yadaihi akan hannayensa kenan hannayen su fara zuwa ya za'uhuma ya aje hannayensa qabla rukubatayhi kafin ya ka gwiwoyinsa kasa bi hada da wannan ne amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi umurni wa huwa sabitu anhu shine abin da ya tabbata daga annabi din min fi'lihi daga aikin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa naha kuma annabin yayi hani ani tashabbuhi game da kamanceceniya bi burukil ba'iri da durkusan raƙumi wa huwa domin shi raƙumi inna ma lalle abin sani kadai ya khurru yana gangarowa ne ala rukbataihi akan gwiwoyinsa allataini huma fi muqaddimataihi waɗanda sune ne kafafunsa na gaba to a kansa yake fara zuwa wannan mas'ala ɗin malamai sun yi sabani sosai a kansa tun daga magabata har zuwa zamanin da ake ciki tun daga sahabbai su sai na umar su imamu shafi'i da makamantansu su suna ganin in ka tashi zuwa sujada to za ka fara ka gwiwonka ne sannan ka kawo hannayenka shi kuma sheikh nasiruddin albani a nan sai karkata hannayenka su fara zuwa sannan gwiwoyinka su zo a cikin mu'asirun malaman wannan zamani Sheikh bin Baz da irin su Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen suna ganin cewa ka fara kai kafafunka da farko sannan hannaye su biyo baya da ka su sun tafi ka zo ka fara aje kafafunka sannan hannan su zo daga baya suka ce dalili shine annabi yace in ta yanku zai yi su sujada kada ya gangaro kamar yadda raƙumi yake gangarowa saka ce to yara kuma yake kwanciya ai kafafun shi na gaba su suke fara kwanciya sannan na baya su kwanta dan raƙumi ba zai iya fara kwanciya da kafafun baya ba dole sai da na gaba to wai idan kai ma ka fara ka na gaba ina ne na gaba shine hannayenka to kai irin na raƙumi to annabi ya ce kar kai irin na raƙumi dan haka kar kai irin na raƙumi kenan ka fara ka kafafunka kaga ka bambanta da raƙumi in ka fara ka na gaba kuma kun yi iri ɗaya da raƙumi sai shef nasiru albani ya ce a'a shi raƙumi kafan shi na gaba da kake gani shine kafa kafafun shi na bada da kake gani shine hannun shi shi halittar raƙumi ta nan ya bambanta da na mutane ba za ka ɗauki wancan ka kawo ba waɗanda suka ce ka fara kawo gwiwoyin kafafunka sannan hannunka su zo suna da hadisai da suka yi hujja da shi amma duka hadisan ba su inganta ba dan yanzu ga an asalin littafin sifatu salatin nabi din mujalladi na biyu ga nasu alban duk ya kawo hadisan da suke yin hujja da shi ka fara kawo kafanka sannan hannunka amma dukkan hadisai ne kuma ga ifai matsala ba wanda ya inganta akwai wanda ya inganta amma kuma kufi ne akan abdullahi eh, sahabi umar dan khaffaf shi kuma kufi ne wanda aka su ga annabi ba wanda ya inganta to sai za mu samu goyon baya ba nasu albani kuma yana da hadisai ingantattu da ya kawo da suke nuna cewa ka fara kai hannunka sannan kafafunka zo ba wanda sun fassara me ake nufi da wannan ibn al-qayyim shi ma a cikin zadul ma'ad shi ma ya tafi akan cewa kafanka ya fara zuwa sannan hannunka sai da ya ci shafi uku yana kokarin raddi da martani akan masu cewa ka fara ajiye hannu to nasiru ne albani kuma ya yi ta haƙiƙi ma zarin ma'ad na ibn qayyim da ya zo ta haƙiƙ ya sa mishi suna at-ta'liqatul jiyad ingantattun ta'liqi akan littafin zadul ma'ad sai ci gyaran ibn qayyim yace ibn qayyim shi ma samu rudiya ne baka ba abun ba haka yake ba ya ka dogon bayanai amma ba sai mun karanto su ba kuma shine mazhabin imamu maliku da al-imamu al-auza'i hannunka ya fara zuwa sannan kafafunka su zo daga baya yadda abinda za ka iya dubawa a jikin raƙumi za ga hannunka yana da gwiwan hannu to idan ka ajiye hannunka haka ka dubi hannunka da raƙumi shin da kafan shi na baya da kafan shi na gaba wanne ne ya fi kama da sifan halittan hannunka na baya ne ya fi kama da sifan halittan hannunka don za ga gashi nan yadda yake haka amma na gaba kuma a tsaye yake haka to shine ne kafa kenan ko gudu doki yake ko raƙumi na gaban ya fi fawa da ƙarfi to kai ma kana gudu ba ka iya gudu akan hannunka to don haka ya ce shi raƙumi ya bambanta da halittar ɗan adam kafan shi na baya shi ne hannun shi kafan shi na gaba da kake gani kuma shi ne kafan shi haka da annabi ya ce karkun irin na raƙumi kenan shi raƙumi yana fara zuwa ne da ƙafafunsa dan na gaba ne ƙafa to da kafa ake fara zuwa to kai kuma ka fara zuwa da hannunka ka bambanta da shi kenan to shine abin da yake nufi sai Mas'ala ta 89 ya ce fa'iza sajada idan mai sallah ya sujada kenan ka gama zuwa da hannu sannan ƙafa zo in yayi sujada wa huwa rukunin to wannan sujada din rukuni ne a sallah in an da to ya dogara ala kaffaihi a bisa tafikan hannayensa wa goma kuma ya shimfiɗa su kenan karka dunkula hannanka a cikin sujada ko kuma ka hade yatsun haka aka da yatsan haka ya bubbuda yatsun yatsun sai zama ya dogara ne akan tafin hannayensa wani zai yi sujada din amma ya ba da ƙarfinsa a kan goshinsa da ya sujada har kaga yana daga hannun yana wasa a ka ba da ƙarfin dogaro ɗin gaba ɗaya kan tafin hannunka wa ya dummu a sabi a huma sai ya haɗe tsakanin yatsun kaga ya shimfiɗa yatsun yatsun kuma sai zama a haɗe haka suke ba kamar yadda a ruku shi kuma ya rarraba sai zama kamar ya riƙe gwiwan kamar yadda muka karanta a baya to shi kuma a sujada ya haɗe su amma a buɗe suke na casa'in da ɗaya wa huma ya fuskantar da hannayen ila kibla ce su ma su fuskanci alkibla kenan karka aje hannunka su kalli kudu ko arewa su ma su kalli alkibla don jijjikinka ana so su kalli alkibla ne sai ke cewa na casa'in da biyu wa ya ji alukaffaihi sai ya sanya tafikan hannayensa hatsuwa mankibaihi suna setin kafaɗinsa kenan lokacin da goshinka yake ƙasa a sujada inda za ka aje hannunka ya zama yana seti ne da kafaɗanka seti da kafada yake ta wataratan wani lokaci kuma ya ja'aluhuma ya sanya su hasuwa uzunaihi setin kunnuwansa kenan inda kake seta a kabbaran harama to haka in ka zo sujada zaka seta hannun ko kai sujada hannun a aje setin kunnuwanka ko kuma setin kafadanka cikin biyun kenan kenan kana kana setawa yanzu duk mutumin da zai sallah yana tunanin to ina annabi ya ta aje kaga zaka ta salla da nutsuwa dan ka san duk abin da kai kana da dalili a kai. na 94 yace wa yarfa'u zira'aihi to kuma sai ya dage zira'insa shine sandan hannunsa kar ya zama kai sujada zira'inka sandan hannunka a kwance yake a kas a'a ya dage su su tafin ne a ajiye nan sandan kuma a dage anil arzi ya dage su daga ƙasa wujuban wajibi ne fa kenan wajibi ne sandan hannun ya bar ƙasa in ya kwanta a ƙasa to ya bar wajibi akwai ukuba wala yubsiduhuma kada ya shimfida su basbal kalbi irin shimfidin kare kare ne in ya kwanta zai shimfida duka a ƙasa to in yayi sujada ya shimfida yayi irin na kare to mun karanta hadisi kuma sifatu salatin nabi din annabi yace kar ya shimfida irin na kare to da ya shimfida irin na kare sai na 95 wayu makkinu anfahu kuma ya ajiye hancinsa wajaba hata da goshinsa min al'arbi ya manna su da ƙasa kar ya rika ɗaɗan ajiye su wa haza rukunin wannan ma rukuni ne a sallah in baka yi tamakkunin su da ƙasa ba ka bar wajibi kuma galibi sallolin mu akwai matsala hanci din nan ba iya barin shi ya taɓa ƙasa ba iya barin ka bar shi ya taba ƙasa ko ba sallaya ko ba darduma bashi wani zaga ya takura kansa wai saboda in zai miƙar to kan zai taba ƙasa wani kuma yana ga ya taba ƙasa wai baya son ƙasa ya taba me ƙasa ya taba kai da za zo abin ne ka jijjikin ka ya rube zama na ƙasa to me wani abin nan kuma hancinka ne kadai in ma yayi yi dattin ka kakkaɓe ka sa mai ba shi kenan ba amma mutum ka ga ya wankan juma'a musamman ya sa shadda mai kyau ya je idi duk adon wasallan ne amma in ya je daina kyaman aje goshinsa akan ƙasa ko taɓo ko ruwa aka yi ka aje haka hadisi ya zo ana masallaci ake ruwa masallacin annabi saman an rufe ne da ganyen dibino in ana ruwa ka yi jika sabai suka ce aka idar da sallah fuskan annabi yana daga da taɓo saboda aje su suke ya manne da ƙasa to kuma annabi yana cewa ana yin sujada ne ala sab'ati a'zum akan gabbai bakwai to gabbai bakwai akwai amfuna ciki hanci dole ya taba ƙasa Goji dole ya taba ƙasa hannayenka biyu dole su taba ƙasa goyoyinka biyu dole su taba ƙasa sannan yatsun kafanka waɗannan ɗaya daga cikinsu in bai manne da ƙasa ba sunanka ba su jada kai ba sai dai tireni amma za ka tashi ba ladan sallah da ka yake cewa yumakkinu anfahu ya mannar da hancinsa wajab hata da goshinsa min al-ardi da ƙasa wa rukunin wannan rukuni ne ai ado ne ma a ce ma kai sujada ƙasa ne ya ɓata ka da wani abun duniya ya bata ka in bai bata a sallah ba kana fita wani zai zo ya bata maka a banza wa yumakkinu aidan rukbatayhi kuma har wa yau ya manne gwiwoyinsa da ƙasa kar ya dage su wa kaza aqrafu qadam aqrafu qadamaihi to haka ma yatsun kafafunsa ya sun kafafun ka wani zai zira ga ya hada kafan ya daga su sama wani ma yana wasa da su in ka aje su a kasa daba su ma su manne da kasa na 98 yace wayunshibuhuma sai ya kifa su wa hadha kulluhu wajib duk wannan wajibin kenan man yunshibuhuma ya kafa kafafun sa kasa kar ya daga ko kuma yana wasa da su suna ya manne su da kasa ya kafe su waɗannan abubuwa kulluhu dukkaninsu wajibin dole ne ka yi su a sallah na da ya ce wa yastaqbilu kuma ya fuskantar bi aqrati hima da bakin yatsunsu alqiblata yatsun kafan ma ka aje su a wuri ɗayan ka yi ƙoƙari ka seta su da alƙibla kar ka juya suka ce ai da su gana ne ka a'a hatta su yadda yatsun hannunka su kalli alƙibla to yatsun kafafunka su ma su kalli alƙibla na ɗari wa ya rusu a ƙibaihi sannan kuma sai ya seta dunduniyarsa a ƙibaihi shi ne wannan bayan ƙafanka dunduniya ne ko diga-digai ne diga-digai ne? to dunduniya ne ko diga-digai to duka shi ne? to duk ɗaya ne dunduniya ko diga-digin ƙafansa ya seta su kenan za ka ga ai dama karsu jiran ƙafafun a tsaye suke to ka seta su ya zama karka kwantar ta ciki haka wani zai sujada ma za ka kafafun a kwance ta ciki ko a kwance ta waje a'a ya seta su fenta su ma a tsaye suke sai na ɗari da ɗaya sai matsala ta gaba kai "Ali ali'ati rufe su sujudi daidaituwa a sujada yanzu an yi sujada ɗin ga yadda aka yi to wani daidaituwa kuma ake so a yi a ciki na ɗari da ɗaya wa kuma ya zama wajibi alaihi akan mai sallah an ya dila ya daidaita fi sujudihi a cikin sujadarsa wa zalika wannan din fada da yasa aka ce wajibi ne in ga sifar bi an da fihi ya dogara a cikin sa i'timadan dogaro mutasawiyan yana mai daidaitawa ala jami'i a'dha'i sujudihi akan dukkanin gaban sujadarsa duk gabobin sujadarka to ka daidaita su ka daidaita komai kenan da kai sujada goshi hanci duk mun lissafa to dukka daidaita su kowanne abu ya zama ka aje shi a inda aka ce ka aje wahiya ita ce aljabahatu ka daidaita goshin kaiman ne da ƙasa wal anfu da kuma hanci ma'an tare da goshin suke duk su manne da ƙasa wal kaffani da tafin hannayenka duk su manne da ƙasa war rukbatani da gwiwoyi biyu wa atraful qadamaini da kuma bakin yatsun kafafu duk wannan ka daidaita su ka aje su a yadda aka ce ka aje na ɗari da biyu wa mani aka dala fi su zudihi kuma duk wanda ya daidaita cikin sa haka za irin yadda an karanto din nan faƙaji ma'anna yaƙinan to wannan ya samu natsuwa yaƙinan na cikakken yaƙini in kana son natsuwa mai yaƙini na gaskiya wanda ya irin wannan sujadan shine wanda ya samu cikakken natsuwa walidma'inanu kuma shi natsuwa fi sujudi cikin sujada rukunin rukuni ne a sallah aidan har wa yau wannan natsuwa da daidaita waɗannan abu da kaji an ce a yi to ka yi su a cikin sujada dole ne da ka samun natsuwa aiko cikin kawa'idi a halari a shimawi gashi nan in ya tashi kawo farillan sallah na kawo ma'ani na da samun nutsuwa fi salati a cikin sallah wajibin ko kuma ya ce fardun na ɗari da uku wa ya ƙulu fihi sai ya faɗa cikin wannan sujada subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah mafi ɗaukaka salasa marratin ya faɗa sau uku au aksar ko fiye da sau uku ɗin na ɗaya ƙasa ya ce wa fihi azkarun ukura akwai wasu addu'o'in ma daban da ake cikin sujada taraha zaka gansu fi sifatu salatin nabi a cikin littafin da muka karanta sifatu salatin nabi shafi na ɗari da arba'in da biyar sai mas'ala ta 104 wa yustahabbu kuma an so an yuktira du'a fihi ya yawaita addu'a cikin sujada din mustahabbi ne ba dole ba ka yawaita addu'a kana da bukata ka yawaita baka da bukata ba dole ba addu'a ai bukatan ka ne an so ka yi shi addu'a kuma Allah yana so kuma in kana yi Allah na ƙara son ka yana jan ka jikinsa kuma zai biya maka bukatanka in ba ka yi ma Allah zai fishi da kai to cikin sujada an so mutum ya yawaita addu'a fa innahu domin addu'a cikin sujada mazannatul ijaba akwai tabbacin amsawa mazanna a nan karka an fassara shi da matsayin azannu da a'a a nan mazanna abin tabbas ne dan hadisi ya tabbata annabi yake cewa fa amma fi sujudi fa tajidu fi du'a wani ruwa fa tajidu fihi du'a in kun yi sujada ku yawaita addu'a ku nace da addu'a a ciki fa qaminun an yustajaba lakum ya dace ubangiji zai amsa mu to akwai tabbatin amsa addu'a a cikin sujada sai kuma yake cewa wa yaj'alu sujudahu kuma ya sanya sujadarsa qariban yana da kusanci min ruku'ihi da sa fi tsuli a wajen tsawo irin dade wanda kai a cikin ruku'i to in kai sujada tsawon sujadan ya kai kusan tsawon ruku'in ka ba su zama daidai ba ya dan yi tsawo amma kar ya kai ruku'i ya kusan kai kama ƙaddama kamar yadda ya gabata irin wannan a baya wa yajuzu kuma ya halatta as-sujudu 'ala al-ardi kai sujada akan ƙasa ya halatta kar wani ya zo yana sallah kan kafir ko sallaya ko tabirma sai ga yana kokarin in zai sujada ya takura kansa ta yadda wai ya yi sujada a kan sallah ko da duma ko yana ganin iya eh akan ƙasa bai halatta ba ne ko ya a'a ya halatta ka yi sujada a kan ƙasa ba ma sujada ba sallan gaba ɗaya ya halatta a kan ƙasa. dan annabi yana cewa abubuwa bakwai da Allah ya keɓance shi da shi bai ba wani annabi kafin shi ba a cikin annabi yake cewa wajilat liyal ardu masjidan kulluha masjidan wa Allah ya zamar min da ƙasa duk inda nake ƙasa mai tsarki ne kuma wurin sallah ne da aka yace duk inda sallah ya kama ni ko dai cikin al'umma ta sallah kama shi ko ina a duniya yayi sallah a ko ina ko ina ma masallaci ne da aka ya halatta mutum ya sujada akan ƙasa wa ala ha'ilin kuma ya halatta ya sujada akan wani ha'il kaman wani kyalle bainaha da yake tsakaninta wa bainal jabaha da tsakanin goshin ba laifi ka zo sujada da hankicin ka sai ka shimfiɗa daidai idda za ka yi sujada ba laifi ba ne ko don zafin rana ko kuma wurin akwai tabi ko kana ƙyanƙyamin wurin ko dai ba ka so dai ƙura ya ɓata ma goshinka duk dai a to ba laifi ka shimfiɗa wannan ɗan hankici ɗinka sai ka ajiye goshinka kai ba laifi ba ne Eh. o eh. oh, ya yi wayo shi oh, shi ne maganar da muke wai zai takura kansa kar gojin ya je kasa eh. eh akwai masu yin wannan ko yana sallah kasa ni wani gani in yi haka zai dago din to zai kakkaɓe hannun irin zai rike kirji yayi eh ku ya bata mishi kayan shi ko kuma ya bata mishi jikin tufafi to wannan ba daidai ba ne akwai asari ina gana abdullahi dan mas'ud ya yi bayani akan wannan in ka zo kana salla babu abin da aka yadda ka kakkabe a jikinka wani ma za ga in yi dara ko ya dago a zama da in wannan wuri da ya sallah ko dan kuwa ya dagon fa kafin da za ga yana kakkabe jikinsa ibn mas'ud ya ce ka yi haka Ka'idar idar gaba daya in akwai abun kakkaɓe ka kakkabe daga baya amma a cikin sallah ka yaka yana daga cikin akhbaul musallin kurakurai da masu sallah suke yi malamai kuma da dama sun yi rubutu akan akhbaul musallin akwai na Abu Ammarul Misri mai suna Irshadu Salikin ila akhbaul musallin shi ma ka wannan akwai na munshawi munshawi mai qira'a akwai littafin akhbaul musallin shi ma ya kawo akwai kuma na Sheikh Mashhur hasan Alu Salman shi ma yayi akan afsaul musallin akwai wani malami ma a Sokoto wani soja ne ya dauki littafin Sheikh Mashhur din sai ya fassara su ya tattakaita wasu abubuwa ya fassara su da Hausa to di an sun ka ire-iren waɗannan kurakurai yana daga cikin abin da galibi masallata ana yi na kan ka zo sallah hannunka ya taba ƙasa di ka bar komai in ka idar zaka zo ka kakkaɓe daga baya to sai kuma yake cewa wa bainal daba da tsakanin goshi min saubin na tufafi ya halatta in ka so riganka dogo sai ka ja shi ta iya yiwa wurin akwai duwatsu ko zafin rana in ka aje goshinka zai ta kuna sai ka kasa samun natsuwa a sallah to kuma samun natsuwa a sallah dole ne to ba laifi nan sai ka dan ja riganka ko wani kyalle sai ka yi sujada din akai ba kai laifi ba dan shi zai samar maka da natsuwa din yake cewa au bisabin ko kuma shimfiɗa kaman akan kafir kaman akan sallaya au hasirin ko taburma babu laifi kai akan tabirma ibrahimun nakhai cikin tabi'a yace babu kyau sallah akan taburma yace saboda Allah yace waja Allah jahannama lil kafirina hasira wai an sanya wutan jahannama ga kafirai hasiran taburma sai to sallah a taburma haramun ne don shimfiɗin kafirai ne to in shimfiɗin kafirai ne kenan karka kwana ma akan taburma ai to kaga za a shiga ɗakin goraye da yawa to abin da yake nufi an sanya jahannama hasir anan yana nufin shimfiɗin kafirai ba taburma na taburma ba da ka al'imamul bukari da ya zo yin da rubuta sun bukari don ya yi raddi a kan ra'ayin ibrahimun na'a'i duk da ibrahimun na'a'i ya rasu amma kar wasu su bi ra'ayinsa sai Imam Bukhari babi babin yin sallah akan tabirma sai ka hadisi to kaga kenan an cire ma ra'ayin aw na hawihi ko ko makamancin abu irin wannan ba laifi duk abin da zaka saka yi sujada kai kawai dai ya zama abu ne mai tsarki ba abu ne wanda yake dauke da najasa ba sai kuma yake cewa na 107 wala ya yajuzu kuma baya halatta an yaqra alqur'ana mai sallah ya karanta ya huwa sajidu yana cikin sujada bai halatta kana sallah a cikin sujada ka karanta qur'ani ba kamar yadda mun karanta lokacin ruku'i ma bai halatta ka karanta qur'ani ba annabi ya ce an hana ni karanta ƙur'ani cikin ruku'i da kuma cikin sujada karanta ƙur'ani wuri ɗaya ne shine wurin tsayon ka karanta fatiha da sura bayan nan kuma babu wurin karanta wani sura aliftirashi wal iqa'u bainas sajdatayn zaman iftirashi shimfiɗa wal iqa'u da kuma zaman iqa'u bainas sajdataini tsakanin sujada guda biyu zai kasifan su sai wani ya gwada na 108 yace summa yarfa'u ra'sahu sannan ya daga kansa daga sujada kenan mukabbiran yana mai kabbara kana dagowa kana kabbara Allahu akbar wa hadha wajib wannan wajibi ne dagowa da kabbaran duk wajibi ne wa yarfa'u yadayhi kuma ya daga hannayensa a ahyanan shi ma wani lokacin kiran ba da yake sujada ne kai yanzu ka dago dagowan sujadan farko ne to dagowanka na farko daga sujadan ba da yake kana dagowa zaka zo nan sai ka daga hannu kuma amma a zaunen ne sai ka sake saukewa amma ce ba kullum ba a ahyanan wani lokaci lokaci ba laifi ka haka kar ya zama kullum kuma kar ya zama ba ka yi kullum ake dan tabawa kenan sai na 110 sun ma ya jilisu sannan sai ya zauna mutuma'innan cikin natsuwa ana so sallanka duka ya tafi cikin natsuwa da kwanciyar hankali ya zauna cikin natsuwa hatta ya rji'a har ya koma kullu azumin duk wani ƙashi ila maudu'ihi ya koma wurin zamansa kowane gaba wani fa ga yana dagowa daga sujada sake komawa komai bai koma na ka zauna ta yadda komai ya koma amma wani dagowan da mutum yana dagowa ga yana dagowan ba bai gama zawa ba a hakan ya sake tafiya da haka wani ma za ga yana bin liman in an dago za ga ya dan dago haka yana kan sulo <laughs> limami a banna in limami bai zo da wuri ba sai ta kai limamin nan dan yawa ne da haka shi a sulo yake kawai kuma duk ina na hanka duk nacin sai ya riga ka sallama to ka haƙura mu to zaka zauna komai ya dawo inda yake wa huwa rukunun wannan ma rukuni ne a sallah in an rasa shi sai za mu ya training ne ba ladan sallah na 111 wa yafrishu rijlahu to ga iftirashin nan sai shimfida kafansa al-yusra na hagu ya shimfida ya ka kwantar a shimfide fa yaqudu alaiha sai ya zauna a kanta wa hadha wajib wannan wajibi ne kaga yanzu an baka hukuncin kafanka na hagu ya za ka yi ka ajiye shi kashin fita ka zauna kafanka na dama kuma ya ce wa rijila rijlahul yumna sai ya kafar da ka na dama shi kuma a tsaye shine iftirash wani a fili yake sifan shi ba sai an gwada ba ka na hagu ka shimfida ka zauna na dama kuma ka tsayar da shi a gefen mazaunanka to shine wannan zama da ake kira iftirash wa yastaqbilu bi asabi'ha sai ya fuskantar da yatsun kafar wani kafa kenan yanzu kafan daman dan shine a tsaye shi wancan kamkashin fuda yanzu dama bakin yatsun ma ba ta ba bane amma na dama da ka tsayar to ka fuskantar da yatsun alkibla ya fuskanci alkibla tantan ka'aba inda kake fuskanta a sallanka wa yajuzu liqa'u kuma ya halatta ya zaman iqa'u ahyanan wani lokaci mai shi shine ka kafar da kafafunka guda biyu duka sai ka zauna a kai. ya halatta ba laifi akwai masu yin haka to ba laifi amma ahyanan kar ya zama wani lokaci fa ba kullum ba akwai wanda diman da'iman haka zai kafe sai ya zauna a kai. hatta zaman tahiya a'a shi zaman a'u yana halatta ne kadai tsakanin sujadan farko da sujada na biyu amma ba a yin sa a zaman tahiya ko kuma lokacin jiltatul isra'i da in kai zaka sake da ba a yi iya tsakanin sujada da sujada ne kamar yadda muka karanta a cikin littafin to lokacin wannan wurin ya halatta wani lokaci ka yi zaman ki ka a'u ka kafa kafafun ka biyu sai ka zauna a kan a tsaye haka wa huwa shine an yanta ya kafe ala aqbayhi akan digadigansa ya kafar da su a tsaye wasu duri kadamaihi da kuma cikin bakin yatsunsa kaga bakin yatsunka ta ciki ya ka kafe su wannan bayan kafan kuma a tsaye suke to sai ka zauna a kai wani lokaci ya halatta to waɗannan zama guda biyun su ake a wannan wurin wani za ka an zo ana kwatanta zaman irin na sallah ka zai ce da wahala ina za iya ina za mu iya amma in ya je training na filin kwallo ko training na abun duniya ko soja ba irin zaman da ba za a fashi shi bai wani zaman ma shi yake sa kan shi a filin kwallo ya je training ba zaman da ba zai iya maka ba na training wani zaman da yake yi da a ce a sallah za a ce zai ce ba zai iya ba kaga mutum ya zauna zai iya daukan kafansa gaba daya ya daura ta nan ya dau wannan ya daura ta nan wai ba duk wannan bai bashi wahala amma zaman iftirashi akwai wahala wai ba zai iya wannan zama dai haka sai ga ya zaman ra'ayi wancan fayin da ka sa wa kanka ka takura kanka wai ka yi train don ka samar wa kanka ƙarfi ba a falada a kai don ba ka yi ba sannan don ka ba ladan da ka zama wahala ne kawai ba aljanna aka ce za a baka ko gwamnatinku ba kuɗi zai baka ba don ka wannan training amma wannan abu ana gaya maka in ka yi shi ga lada ga rahaman Allah kuma tren na makana ba za ka iya ba ana wasa da umarnin Allah za ka sallah shi ne babban gatan ka ka ba shi muhimmanci ai kasawa ne a baka wani sifa ta sallah annabi ya ka ce ba iya ba a'a kace ce duk da ba za mu iya ba sai mun takura kanmu mun iya to haka ake so mutum ya zama anas dan malik yace shi a cikin abinci ba abin da yafi kyama kaman kabewa amma suna zuwa sai ga an kawo annabi kabewa ya ga annabi yana cin kabewan nan da gaske sai da ya tas da kwano. yace ba na son kabewa ni ma da naga annabi yana ci sai na ce wallahi sai na koya wa kaina son kabewa yace yana taji sai ya bi kasuwa sai ya soyo kabewa ka ta dafa suka ce kai kuma yace a mun dafa mun kabewa yace ina ci farko ba na iya kallo na takura kaina ni ma sai da na waye gari ba abincin da na bi so sai kabewa kai wa kanka training abin akan bin sunnan annabi yanzu fa akan cin kabewa da Anas yayi wa kanshi a harkan abinci da rayuwa ba wanda ya kaka ba maka dole sai ka bi annabi ba ce maka sunna bane ka ce ya annabi yake tafiya ni ma irin shi zan yi tafiya ba wanda ya kaka ba maka amma su dan son annabi ma kai to abincin da yake ci ni ma irin shi zan fara ci wannan tsantsan bin annabi to haka ake so musulmi ya zama yake cewa wa yaqulu sai ya fada fi hadhihi aljilsa cikin wannan zama galibi wani yana dauka in kai sujadan farko ka dago zaka je na biyu ba addu'a tsakani a akwai addu'a ya faɗa cikin wannan zama kafin ya koma sujada na biyu Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni ka hada komai da komai Allahumma ghfirli Allah ka gafarta min warhamni Allah ka min rahama wajburni Allah ka bani ikon idan ka ce at-tajabbur wajburni kenan Allah ka tankwara ni duk inda umarninka yake ko ba na so ka tankwara ni kawai in ji na fara yi shi ne birni ka tankwara ni ya eh, ka sa ni dole kawai duk inda umarninka yake kawai in ji ni a gaba warfa ni Allah ka ɗaukaka ni wa ni Allah ka yi min yafiya wa ni Allah ka bani arziki wani ne zo wurin annabi ya ce da koya min addu'a mana wanda zan rika roƙon ubangiji da shi annabi ya ce ka rika cewa Allahumma ghafirli warhamni wa jubrni sai ga ya rasulullah shikenan annabi ya ce mana ita manzan annabi ya ce mana ita to ka ce fa Allah ga farta mun kamar rahama ka tankwar to wannan aidin na girma na yabi Allah ne ina nawa kafin da zan roka dan adam kenan eh, ni na ka so na to warfa'ani annabi ya ce to kara Allah ɗaukaka ni ka kara ma matsayi wurin aiki <laughs> wa atini Allah ba ni lafiya kasan lafiyan ma iri biyu ne akwai na kwantacce mara lafiya akwai da ya ce maka kai ya garin kai gari ba lafiya to <laughs> yau aljihu yana kuka kaga shi ma lafiya ne to Allah ba ne lafiya sai annabi ya ce bari a maka yar zahiri dan dan adam ya fi son zahiri warzuquni Allah ba ni arziki wanda ya ce yawa yanzu na ji karatu Kasan wani duk addu'an da zai ban ba Allah kawo kuɗi ba to yana gane yanzu an manta wani abu yau dama an fi son ajiyar kodi-kodi a jigi nan. to yake ta wa in sha'a in kuma ya ga dama kala sai ce rabbi gafirli rabbi gafirli ubangiji gafarta min gafarta min ko yayi wancan ko yayi wannan ka zabi daya kenan ka rika yawa. yau kai wannan gobe kai wancan wa yudilu hadhihi aljalsa ya tsawaita wannan zama fa hatta ta kuna ƙariban min sajadatihi har ta kusanto kusa da sujadansa kuma wannan zaman galibi ba a damuwa da tsawaita shi hatta limamai ana yin shi shaf a koma to shi ma ɗan tsawaita shi zama ya kusa tsawon sujada ko da bai zo daidai ba dai ya dan kusanto shi sai kuma yake cewa as-sajdatu saniya to mas'ala ta sujada na biyu summa yukabbiru wujuban sannan ya sake yin kabbara wannan kabbaran ma wajibi ne kenan zai je sujada sake kabbara wannan kabbara da zai na tafiya sujada na biyu ma wajibi ne wa yarfa'u yadayhi sai ya daga hannayensa ma hadha takbiri tare da wannan kabbara ahyanan wani lokaci kenan zaka tafi sujada na biyu ma a zaunan ba Allahu akbar ka sake daga hannunka sannan ka tafi amma ba kullum ba shi ma wani lokaci wa yasjudu sajdata thaniya sannan sai tafi sujada na biyu wa hiya rukunun wannan sujada ta biyu ma rukuni ce aidan har wa yau a cikin sallah wa yasna'u ya aikata fiha a cikin ta ma sana'a fil ula irin abin da ya aikata a na farko irin abin da kai a sujadan farko muka ka sifa da sauransu da addu'o'in haka dai ka sake maimaita a sujada na biyu din jilsatul istiraha to ga wata zama kuma san sunanta jilsatul istiraha zaman hutu wannan zaman hutun malaman fikihu ne suka kira shi da zaman hutu shine yanzu da kai sujada na biyu in a an farko kana dagowa ai zaka miƙe to madadin ka miƙe sai ka dan zama wannan zaman babu wani addu'a da ake a wurin zama ne haka kawai sannan sai ka doka taso daga baya shine malaman fikihu suka kira shi da sunan shi jilsatul istiraha wai zaman hutu wasu suka ce a'a ai annabi ya fara yin shi wai da ya tsufa ya manyanta to wai tashi yana mishi wahala da kan ya dago daga sujada sai ya dan huta sai ya dago daga kai ma in baka tsufa ba karkai wai wa tsofi ne aka ce babu dalilin da ya bambanta cewa ni tsoho ne banda matasa annabi ya yi sallah kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli bai bambance ba sannan wani tsufa annabi annabi ya rasu ya wani tsufa tukum ne annabi ya rasu ma wani sahabi ne yake cewa in an ce ka kirgo furfura goma a jikin gemun shi da wuya ka samu da aka bai wani tufa cukup da zaka ce wa ya ai wannan zaman ba don haka zama ne na sunna babu wanda ya bambance shi fa idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kansa min as-sajdati as daga sujada na biyu wa arada an-nuhuda sai ya so ya yunkura ila rak'ati as-saniya zuwa raka'a ta biyu kabbara to ya sace kabbara wujuban wannan kabbaran ma wajibi ne za ka ɗago daga sujada na biyu ka miƙe to yin kabbara wajibi ne wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani lokacin ma in zaka dago daga sujada ka miƙe ka sake daga hannunka zuwa saitin kafada ko zuwa saitin kunnuwa wani lokaci ba duk kullum ba kenan shi ma wa yastawi sai ya daidaita ya daidaita fa a zaune qabla an yanhaba kafin ya yunkura qa'idan ya daidaitan a zaune ala rijlihil yusra akan kafansa na hagu irin zaman iftirashi din can ya shimfida kafan hagu ya zauna ya kafe kafansa na dama a tsaye mu'tadilan yana mai daidaitawa hatta rija a kullu azmin ila mawdihi har kowane kashi ya koma wurin zamansa wannan fa zaman jilsatul istiraha ka zauna kowane gaba zauna a wurin zamansa ka huta sannan sai ka miƙe sunna ce Arraka rakatu raka'a ta biyu mayan hazu sannan ya yunƙuro mu'tamidan alal al yana mai dogarowa akan ƙasa yana abin da ake nufi lokacin da za ka ɗago raka'a na biyu kar kawai ka ajiye hannunka ka taso haka ba tare ka ajiye hannunka ka ba a'a mu'tamidan alal al ya bi ya dogara da hannayensa akan ƙasa al-maqbudatayn wanda ya haɗe ya dunkula su shine al-maqbudatain ka dunkula hannunka haka sai ka ajiye su akan ƙasa sai ka miƙe kama yaqbiduhum al-ajin kamar yadda wannan al-ajin shine mai kullu mai wannan kwaba fulawa kamar yadda mai kwaɓa gari yake dunkula hannunsa haka zaka dunkula hannayenka ila rak'ati saniya sannan ka miƙe raka'a na biyu da haka wannan dunkula hannun mun karanta hadisi na sifatu salatin nabi din annabi yana dunkula su kamar yadda mai kwaba fulawa ko kwaba gari yake dunkula hannayensa da haka sunna ce to haka zaka dunkula su sai ka miƙe ilar rak'ati saniya zuwa raka'a na biyu wa hiya rukunun dunkula hannun nan ma rukuni ne rukuni ne a sallah ka dunkula su ka miƙe da haka ba abun wasa da shi bane wa yasna'u fiha sai ya aikata a cikinta ma sana'a fil ula irin abin da ya aikata a raka'an farko haka zai sake maimaita a raka'a na biyu wa yasna'u fiha ya aikata a yake cewa illa sai dai annahu la yaqra'u du'a al-istiftahi sai dai a raka'a na biyu kuma babu addu'an bude sallah a raka'an farko an karanta addu'an bude sallah raka'a na biyu babu wa yaj'aluhuma kuma ya sanya raka'an wa yaj'aluha ya sanya ita raka'a na biyu aqsar ta fi gajarta minan raka'atul ula akan raka'an farko ya zama raka'an farkonka ya fi raka'a na biyu tsawo aljulusu litashahudi zaman tahiya fa idza faraga min ar-rak'ati ath-thaniya in ya kammala raka'a na biyu qa'ada litashahud to zai yi zaman tahiya wa huwa wajib zaman tahiya wajibi ne kuma yin tahiyan ma wajibi ne wasu na cewa tahiyan farko ba wajibi bane mustahabbi ne kaza kaza ne magana mafi inganci wajibi ne shek usaimin ya faɗi wannan magana cikin littafinsa fiqhul ibadat shi ma shek nasiruddin albani ya yi bayani cikin sifatu salatu nabi kuma ga shi a anan wannan tahiya na farko da na biyu duka wajibi ne babu wani sunna a cikin wa yajlisu muftarishan wannan zaman tahiyan farko zaka yi zaman iftirashi ne shine zaman nan ka shimfida kafanka na hagu ka zauna a kai, ka kafe kafanka na dama a tsaye kama sabaka bayyana sajidatai ne kamar yadda ya gabata irin zaman da kai tsakanin sujada din can to shi za ka maimaita lokacin zaman tahiyanka na farko to misali sallan asuba yanzu raka'an shi biyu ne ko sallan nafila raka'a biyu to in ka tashi zaman tahiyanka yanzu zaman tahiyanka ai shine tahiyan karshe kuma shine na farko to shi wani irin zama zaka miki zaman tahiyan farko zaka yi ko zaman tahiyan karshe zaman ta hiyan karfe, to ina na farkon eh. to yanzu sai zaman ƙarshe za a yi ba wannan ba ina zaman ta hiyan kamar sallan juma'a raka'a biyu sallan idi raka'a biyu sallan asuba raka'a biyu wannan zaman ta ka da zaka yi irin wannan zaman zaka yi dan in ka ji an ce na ƙarshe to an yi na farko ai to yanzu da ba yi na farko ba ka isa ka ce zaman ƙarshe duk mutumin da ya zo sallan asuba ya ga ana tahiya zai tambayi wani ya ce tahiyan nawa ake yi shi kan shafa an kammala amma a sallan azahar, ko magariba ko isha ko la'asar ka shigo ana tahiya za ka tsaya za a sallame ko za a miƙe amma in ka zo na asuba akwai wani tsayawa to kai ma ka san dai kai dai kai bara ka samu ladan jam'i amma dai da kowa in kasan sun tsere maka to haka shi ma zaman juma'a ko idi ko zaman sallan asubahi, wannan zama da za ka yi shi ne zaman farko da ka ba za ka mishi zaman tahiyan ƙarshe ba zaman tahiyan farko za ka mishi domin shi ba shi da na farko balle a kira shi na ƙarshe kuma galibi ana samun in an zo kawai sai a mishi zaman ƙarshe din to ba zaman ƙarshe ake mishi ba zaman farko ake mishi sai ke cewa lakin sai dai la ya juzul iqa'u huna zaman iqa'un can baya halatta ayi anan. zaman tahiya shine mutum ya kafa kafafunsa a tsaye ya zauna a kai can da muka kawo yana iya yi a lokacin tsakanin sujada da sujada to zaman tahiya ba a mishi irin wannan zama wa yad'u kaffahu al-yumna sai ya aje kafansa na dama ala wannan kai wa yad'u sai ya daura kaffahu tafin hannunsa al na dama ala fakhrihi akan cinyarsa wa rukubatihi al-yumna da kuma gwiwansa na dama kenan abin da ake nufi tafin hannunka ba akan cinyanka kadai ba zaka hade su bakin cinya zuwa bakin gwiwa ya zama hannun ya taɓa cinya da gwiwa Wani hayata mirfaqaihi al-ayman wa da kuma ƙarshen mirfaqihil ayman ƙarshen wannan eh, hannunsa na dama ala fakhidhihi akan cinyarsa la yub'idu anhu kada ya nesanta daga gare shi kenan abin da ake nufi lokacin da kai zaman tahiya ina ne mirfaq shine gwiwon hannu to shine wani hayata mirfaqihi ƙarshen gwiwan hannunsa dama ai zai zama yana kusa da can cinyarka to ya ajiye shi ala faqidihi akan cinyar sa idu anhu kar ya nesanta da shi kenan nan hannunka sandan hannunka lokacin da ka zauna tahiya to da kake tahiya wannan karshen hannunka ya zama yana kusa da cinyarka kar ka nesanta shi da cinyarka ka daga shi hannun haka ko kuma ka yi gefe da hannun ya zama yana kusa da cinyarka dab da dab wannan shine a aikata din yake kawo komai wa yabsutu kaffahu al-yusra sai kuma ya shimfida tafin hannunsa na dama ala faqdihi akan cinyarsa wa rukbatihi da gwiwansa al-yusra na hagu kenan kowane hannu yana tare da kafansa wala ya kuma baya halatta an yajlisa ya zauna mu'tamidan ala yadihi ya dogara kan hannunsa kenan mutum kar ya zo sallah sai ya ji hannunsa kan kasa ya zama wasa yake yi wa khususan musamman ma al-yusra ya dogara kan hannunsa na hagu wani sai zo yana sallah sai ga hannun shi a ƙasa haka akwai mai wani wani bai damu da sallah kai sai ka ɗauka wasa yake yi to bai halatta yi wannan ba taharikul isba'i mun motsa yatsa wan nazru ilaihi da kuma kallon yatsa din yake cewa wa yaqbidu asabi akaffihi al-yumna kullaha ya dunkule yatsun tafin hannunsa duka a lokacin da ya zauna tahiya wa ya za'u ibahamahu sai ya sanya ibaham shine wannan babban yatsa ala isba'ihi alwusba akan sa na tsakiya to yanzu abinda za a gwada shine dama ina ne ina ne babban wannan yatsa na tsakiya wannan ne to abinda yake nufi anan ya daura babban yatsa kaga ga babban yatsa akan yatsa yar tsakiya to kaga ga yar tsakiya kenan a cire wannan babban yatsa dawo kan wannan shine abin da yake nufi babban yatsa ya zo kan yatsan tsakiya taratan wani lokaci hakan zai yi to kaga yi haka wannan yatsan ya fita yanzu an yi ishara da shi to shine zai zo bayani akan shi to ana so ka rika mummotsawa wa taratan wani lokaci yuhalliqu bihima ya motsa da su halqatan motsawa halakatan na motsawa kenan lokaci yuhalliqu bihima ya motsa da su ɗin duka kenan yazo ya mummotsa haka kawai yana motsawa duka wannan ma yana motsi wani lokacin ya hada su da babban da wannan ɗin a motsawa wa yushiru bi isba'ihi sai kuma ya ishara da yatsansa as-sababa ita ce manuniya laraba suna kiranta as-sababa dama wannan ibaham sababa wannan wusba wannan khinsar wannan binsa to as-sababa daga sabbu ne yar zagi to balarabe in zai yi zagi shi ba irin zagi mu mai baka yatsa duka ba shi da tsaye ne zai ma haka to ya zage ka kenan to shine suke kira as-sababa zagi tsa yar zagi shine malamai da suka zo kuma sai wasu suna jira suna cewa as-sabaha yar tasbihi ne eh da ana tahiya da ita to ana kiranta sababa, ana kiranta sabbaha sabbaba yar zagi sabbaha yar tasbihi to sai ka gwada naka wanne kake yi da shi <laughs> to sai ya nuna yatsan ilal qibla zuwa alqibla wa yarmi bi basarihi sai ya jefa ganinsa ilaiha zuwa kanta to dama asali in ka zo sallah mun karanta duk abin da za ka yi idonka yana kallon inda za ka yi sujada to amma lokacin zaman tahiyanka da ka aje yatsunka kana motsa yanzu idonka ba zai tafi wurin sujada ba zai rika kallon yatsan ne zai rika kallon yatsa akwai hadisi akai mun karanta a cikin sifatu salatin nabi a shekh abdul mutin al-abbad da ya zo sharhin littafin nan na shek muhammad bin abdul wahab adabul adabul mashi ila salah ya kawo hadisi akan haka in ka zauna ta hiya to idonka zai da kallon yatsan ne yanzu wa yuharrikuha ya mummotsa yatsan ya biha yana addu'a da ita fi awwali tashahhud min awwali tashahhud tun daga farkon tahiya ila akhirih zuwa karshen shi dafa wanda ya fara yana motsa yana motsa sai ka zo ga haka sai ya tsaf sannan ya ga dama sai ya nade wai kenan yana ga maka ya gama tahiyyan shi da addu'an shi ha kai ka tayi ko ka kammala tahiyanka ba wurin sujada kafin a sallame wurin karban addu'a ne wurin tahiya to ka ta wasu addu'o'in man ko kuma ka bari kai tayi kana dukan shedan ne to tausayin shedan kake ai sai kai tayi sannan motsawan ba a motsawa hagu da dama a'a sama da ƙasa sama da ƙasa domin lokacin da kake kallon alƙibla ai an ce maka ya ya kalli alƙibla to kana hagu da dama kaga yana kallon kudu da arewa kudu da arewa to ka kauce alkibla bai yi ba sai dai karkai sama da ƙasa sama da ƙasa kawai wala yushiru bi isba'i yadihi al-yusra amma ba zai ishara da yatsun hannunsa na hagu ba hannunka na hagu dama yana nan a aje kawai haka shi ba ma dunkula shi kaman wannan wa yaf'alu hadha kullahu ya aikata wannan gaba ɗaya fi kulli tashahudin a duk tahiya haka za ka yi da yatsunka sigatu tashahud sigan yin tahiya. wa du'a hu da addu'a bayan tahiya. wa tashahudu tahiya wajibun wajibi ne dole ne idza nasiyahu in me sallah ya manta sajada sajdatai sahawi to zai yi sujada sujadar rakkanwa yayi zaman tahiya sai manta da ya dago sai tuna ai ban karanta tahiyan ba amma nayi zaman to sujadar rafkanuwa zai kama shi ko kabili ko ba'adi wa yaqra'uhu sirran amma zai karanta tahiyyar ne a sirrance a boye ba a bayyane ba wa sighatuhu ga sigar tahiyya at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi as-salihina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace at lillah gaishe gaishe gaisuwa na musamman sun tabbata ga Allah wa tayyibatu da kyawawan kalmomi assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi to sai ishara na daya kasa yace haza huwal mashru'u wannan shine abin da shari'a ya tabbatar in ka zo ta yaka ce assalamu ala nabi ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwan annabi wa huwa sabitu shine abu tabbatacce fi tashahhudi ibnu mas'udin a tahiyan abdullahi dan mas'ud wa Aisha da nana Aisha wa ibn Zubair da Abdullahi dan Zubair wa ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda gaba ɗaya haka suke tafiya. dan mun saba mun zo assalamu alayka to kaga ya ce mana assalamu ala nabi to wani zai ga bakon abu to shine yace kafin annabi ya bar duniya assalamu alayka suke cewa amma tunda annabi ya rasu to sahabbai suka daina cewa haka in sun zo sallah sai ce assalamu ala nabi dan yanzu annabi baya duniya yace haka aka ruwaito abdullahi dan masud yake tahiya aisha matar annabi haka take yi abdullahi dan zubair haka yake abdullahi dan abbas duk haka suke yi wa man sha'a tafsir wanda yake neman bayani dalla dalla fa alayhi bi kitabi sifatu salatin nabi ya koma littafi na sifatu salatin nabi wanda muka karanta ana shafi na 161 bab'atu maktabatul ma'arif bir riyad in ya koma littafin nan zai ga cikakken bayani akai kenan lokacin da annabi yake raye in sun ce assalamu alayka amincin Allah tabbata a gare ka zaka tambaye su waye ne kai manzon Allah ne dan waye shi limamin annabin ne to assalamu alayka amincin Allah tabbata gare ka kai annabi to annabi da ya rasu baya nan in sun ce assalamu alannabi amincin Allah ya kai zuwa ga annabi a duk a to sai suka canza wannan to shine yace wa rahmatullahi da rahamar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alaina amincin Allah tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma bayin Allah na kwarai ashhadu Allah ilaha illallah na shaida babu abun bauta da cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan kuma na shaida lallai annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasulahu kuma manzonsa ne wa yusalli ba'dahu to kuma sai ya sake yin salati bayan wannan tahiya yayi salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa annabi kenan bayan tahiyar karka dago in sallama karka yi sai kai wa annabi salati wannan shi ma dole ne wajibi ne fa yaqulu sai ya ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيتي اللهم صل على محمد الله كيد إن درجة النبي محمد وعلى آل محمد da iyalan annabi Muhammad da mabiyansa kama sallaita anan al yana daukan iyalan annabi da sahabbai ne gaba daya kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai dadin daraja ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da iyalan annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai abin godewa ne hamid majidun kuma abin girmamawa allahumma barik ala muhammad ya allah kai albarka wa annabi muhammad wa ala ali muhammad da kuma mutanen gidan annabi muhammad kama barakta ala ibrahim kamar yadda kai albarka wa annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da iyalan shi da mutanen annabi ibrahim innaka lalle kai allah hamidun abin godiya ne majidun abin girmamawa ne wa in shi ita in kuma kaga dama al-iqtisa ka takaita salati wa annabi akwai da zaka yi ta takaita bai kai haka tsawo ba in kana so ka takaita kunsa sai ka ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى ka hamidu إنك shine مجيد شيني مختصر دينسا Amma أما salli wa وسلم ala Muhammad wannan ba hadisi ko daya da ya zo da shi waɗanda suka zo ɗan baya ne suka kirkiro salati gajere irin wannan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba hadisi da ya zo wai da salati a irin wannan siga na takaitawa iya takaita ga sigan nan Allahumma salli ala Muhammad Allah kai daraja wa iyalan Allah kai daraja ala Muhammad ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad wa barik ala Muhammad kai albarka wa annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma iyalan annabi Muhammad kama sallaita kamar yadda kai daraja wa barakta kuma kai albarka ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim innaka hamidun lalle ka abin godiya ne majidun abin girmamawa ne summa to sannan bayan ya kammala wannan salati wa annabi sannan ya tahayyaru anan din bayan ka kammala in tahiya ne wanda daga shi sai sallama to sai ka zaba in kuma zaka miƙe ne to kana yin salati sai ka miƙe to in tahiyan karshe ne yake cewa summa ya tahayyaru sannan ya zaɓa fi haza tashahudi a bayan wannan tahiya min addu'a daga addu'o'i alwarid wanda suka samu asali daga annabi a jabahu ilaihi wani addu'a yafi burge ka fi dacewa da ka sai ka sauka fayadu Allah bihi sai roki Allah da wannan addu'a ya roki bukatarsa dan wannan wuri shi ma Allah yana amsa addu'a a wannan wurin to za mu tsaya anan saboda lokaci wa alaikumus salam to malu yanzu kafin ka ga wannan hanyoyin za ka samu wani neman jifiya da ya sallame eh dama mu ka sallame ne ko ko za ka tsaya ne eh mun yi bayani ran nan idan ka zo kana sallah ko sujada ko ruku'i ko dagowa addu'o'in da aka ce kai kana cikin yi baka kai ga kammala ba sai limamin ka ya dago ko ya sallame to dole zaka dade addu'an ka kenan zaka yanke addu'an kai ma ka bi limami kai sallama saboda bin liman dole ne annabi yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya muku liman ne dan ku rika kwaikwayon shi in yayi kaza ku yi in yayi kaza ku yi idan kuma da yayi sai mutum ya ce sai ya kammala yayi to kuma ya jinkirta akan abin da liman yayi to nan ma ya saba cikin sallansa da haka duk abin da yake in liman ya yanke masa to dole ya yanke nasa ya sallama abinda kuma ya samu ya roƙa na addu'a to shi kenan sai ya gode Allah da shi to wannan sati mai zuwa insha Allah kafin mun zo da tafin zai kare na'am eh o oh, sabanin dunkulawa eh shi yasa muka karanto a nan kuma ya yi bayani a nan cewa wannan dunkulawan ma ne don mun karanta ko a cikin littafin ai lokacin can ya kawo hadisin haka annabi yake yi to tun haka annabi yake kuma annabi yake ku yi sallah yadda nake sallah to a ce kenan ba za a yi wasa da wannan rukunin ba to yanzu mun kammala ba sai an yi wani hutu ba sati mai zuwa mun zo zai kare to littafin da za mu sa gaba ko a sa littafin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a na shehu usman da dan fodiyo ko kuma mu musa wiqayatul insan na wahid abdussalam bali shi littafin ihya'us sunna wa ismadul bid'a na shehu usmanu dan godiyo babi ne akan ibadoji da yadda bidiyoyi suka shiga da komai yaya za a yi akan sunna shi kuma littafin wiqayatul insan na wahid ya tattauna akan matsalolin junnu da aljani da asiri da yadda ake warware asiri da yadda ake cire aljani da yaya ake hada asiri duk abin da ya shafi junnu to shi ma matsalan nan yanzu ruwan dare ne ko ta ina matsala ne da kowa ya dace ya sani to yanzu kowa zai je shawara sati mai zuwa an zo za a ji ina aka tsaya cikin biyun wanne za a kaddama to an kammala sati mai zuwa satin saman shi sai a zo a daura akan wanda za a tashi na'am eh na wai da Abdulsalam Bali fihi kaulani to na wa alaikum a eh, duk tashi kawai da mutum zai yi daga sallah duk tashi kawai zai dunkula eh. yanzu wannan da ya za a taɗi kowa zai je nazari subhanakan wa bihamdika hamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu